jama'a yin Stephanie maza da mata kamar yadda kuka sani sunana sera Aloysius wato yar kabila ina mai farin cikin sanar da ku kuma ina neman taimakon ku sabon YouTube channel mu ne mai suna DZ Hausa TV a YouTube kawai ku je abinda nake bukata idan kana son Stephanie ka je ka yi sacin DZ Hausa TV a YouTube ka danna subscribe ka danna notification bell so da idan aka daura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification din za ka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci na gode sosai BZ Hausa TV thank you jama'a masoyan Stephanie maza da mata kamar yadda kuka sani suna na Sarah Aloysius wato yar kabila ina mai farin ciki sanar da ku kuma ina neman taimakon ku sabon YouTube channel ɗinmu ne mai suna DZ Hausa TV a YouTube. Kawai ku je abin da nake bukata. Idan kana son Stephanie, ka je ka yi sacin Hausa TV a YouTube. Ka danna subscribe, ka danna notification bell. So da idan aka daura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification ɗin za ka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci. Na gode sosai Hausa TV. Thank you. Action! Assalamu alaikum masoyana. Za ku fara cikin tashar daga TikTok. Shiga daga TikTok series film. Action. Daga TikTok. Daga TikTok series. Ku action. Daga TikTok series film. Riva, ku maimaita. Ku koma ku Daga TikTok series film kawai lokaci guda. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Ina masoyan mu. masu kallon shirye shiryen mu ga wani sabon sizi ya fito daga tiktok thank you action to assalamu alaikum masoya maza da mata to ah, ku bi mu ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri namu mai suna daga tiktok yan tiktok da ba yan nama ba yan tiktok ba we are there na gode sai hoton fasta action assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina kawaye mu mata matan nan to ba mu ji bari ba ga sabon fim mai suna daga ba kuma ba mu san no ba sai dai ya saboda haka akwai series film din mu mai suna daga tiktok sabu dan ga shi nan ya insha Allah kawaye mu na Saudiya Abuja kai hannun ka kai hannun da yake ciki ma kai mu ga ya masa ai ta ko ina da ina eh. ya jariri <laughs> baby wallahi wallahi action daga tiktok sabon shirinmu yana nan fitowa ku jira mu jama'an nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na ruƙayya dauda iyayena ƙannena kakannina yan uwana baki ɗaya ina mai sanar da ku cewa ranar 8 ga watan disamba muna nan shigowa domin gabatar da wasanninmu don farin cikinku da kuma nishadi. sannan mu ƙara jaddada alaƙar da ke tsakanin Nijar da Najeriya kuma mu daɗa nuna wa al'umma cewa Nijar da Najeriya fa tsintsiya ne maɗauri ɗaya kuma Hassan ya shirya za mu yi wasa ɗaya ga watan Disamba to sai kuma aka samu akasi na wasan ƙwallo da aka yi a wurin amma yanzu mun mai da wasan takwas ga watan Disamba a filin wasa na Pelede Sports. sannan ina muku albishir da cewa shiga kallo kyauta ne babu ko ina kira ga kungiyar ecowas ku yi wa girman allah ku janye wannan takunkumi da kuka sa wa nijar saboda wannan takunkumin ya yi tsauri ba iya nijar kaɗai ya tsaya ba ya shafa afirka baki ɗaya ina daɗa yi muku albishir da cewa shiga wannan wasa kyauta ne babu ko naira biyar a filin wasa na pelede sport a nan babban birnin yamai allah ya sa damu da alkhairi